Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi cigaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraronmu mu suka ji a makon da ya gabata mun ji ne a daidai inda wakilin mahmud ibrahim kwari ya tambayi shugaban kungiyar manoman shinkafa ta najeriya reshen jihar kano alhaji abubakar haruna aliyu ko ya zuwa yanzu adadin mutane nawa ne suka ci gajiyar shirin na kayan da aka basu kuma nawa ne jimillar kuɗin gaba ɗaya eh to a hakikanin gaskiya zan iya cewa kusan mutum dubu ɗari sun samu wannan abu amma zancen kuɗi ake yatsance gaskiya ba zan iya faɗan adadin wannan kuɗi ba amma kuɗi ne masu yawa malala gashin tinkiya ta bahaushe saboda a gaskiyar magana kuɗin suna da ɗan dama haka mutum dubu ɗari ɗin nan iya zuwa yanzu za a kai kamar kasansu nawa ne suka fara dawo da wannan kayayyaki misali eh to a akalla kasar zan iya cewa kashi talatin zuwa kashi talatin da biyar abin da nake tsammani mutane sun dawo da shi in aka yi jimillar wannan abu gaba ɗaya na shekara uku da muka yi wannan aikin kuma kaga wannan gaskiyar magana bai yi kyau ba ya kamata a ce yanzu mun haure kashi hamsin ma a cikin yanzu ga wannan kalubale wannan matakai kuke ɗauka don ganin cewa akalla mutanen nan wajen kashi 65 cikin 100 da basu da shi ba sun da shi domin na gaba su amfana eto eh a nan gaskiyar magana sun sun bar mu babu wani zaɓi banda mu gurfanar da su ga hukuma kuma a gurfanar da su a kotu kotu kuma ta sa su su dawo da wannan abu wannan shine iya abinda za mu iya saboda mu dai nan ba hukuma ba ne kuma dole sai an dawo da kuɗin nan to babu abinda da ya fi banda mu tura su gaban hukuma su su kwato wannan abin da suka karba. Ciyama yayin da kake cewa za ku gurfanar da masu taurin bashin na a gaban hukuma wala Allah har abin ya kai gaban kuliya akwai masu cewa ku kan kuɗin nan kun ana zargin ku cewa ai ma ba ku raba kayayyakin nan yadda ya kamata ba mazancen makaliyar kayayyakin nan ma a ƙarƙashin ku ne a tsakanin ku ne a wannan magana a hakikanin gaskiya babu ita mu dai muna daidai kokarinmu mun san mutanen da muka ba kayan nan lunguna da sakuna na 44 local government din nan na yi maka imanin kowa zai yi shaida kuma duk lungun da ka je kayan mu sun isa ga wayanda ake so su kai. matsalar da ake samu a nan wato mu muna amfani ne da ƙananan ƙungiyoyi masu mutum goma mutum goma sha biyar mutum ishirin mutum ishirin da biyar to su wa'annan ba wai suna tare da mu bane kungiyoyi ne haka wa'anda mutane manoma suka kakkafa akasarin matsalar da ake samu to daga gare su ne saboda me saboda kai kana ganin ka kafa kungiyar ka ta mutum 20 kai ne shugaba tunda su ma suna da tsarin chairman sakatare da treasurer to muddin kaya aka ce sun karbi kaya ya shiga hannunsu sai kaga ko chairman ko sakatare ce shi ya yi wahala a wannan abin da ya kamata ya ba mutum bai ba shi ba sai ya ce shi ya rage wani abu saboda walhalin da ya yi wanda ko mu a nan mu ba haka muke ba komai namu na wannan kungiya mu tun daga world level zuwa state a tsare muke da abinmu muna da shugabanci muna da structure kuma muna bibiya abin da aka ba wa mutanen ma da kuka kawo mana mu ba su kaya mun san ko mutum nawa ne mun san su waye ko kuma wanda kuka kawo mana ku za ku yi garanti mutanen nan lallai lallai su dawo mana da wannan kaya amma muna samun gaskiya matsala wajen dawowa da kayan na wajen mutanen haka kuma wakilin namu ya tattauna mana da comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo mai fashin baki kan ƙananan masana'antu da suka shafi aikin gona inda ya ƙarin bayani kan bashin da aka bayar ta hannun ƙungiyoyin manoman shinkafa. Tun farko yadda aka ɗauko da tsarin dole irin waɗannan matsaloli a fuskance su. Domin kuɗi ne kawai aka zo aka saki da wanda yake noman shinkafa da wanda baya noman shinkafa sannan aka yi amfani da ƙungiyoyi maimakon a amfani da hukumomi da ya kamata a yi amfani da su. Waɗanda za su tabbatar da cewar dukkan wanda aka ba kayan nan mai kuɗi sai mai noman shinkafa ko kuma wanda yake da burin yin noman shinkafa domin zai iya kasancewa akwai mutumin da yake da burin yin noman shinkafa amma ba shi da yanayi ba shi da yanayin yadda zai samu dama yin noman shinkafa misali ba shi da gona ba shi da jari to amma akwai yanayin da za a samu a samun musu da wannan yanayi misali a ce shi sai an horar da mutum kafin a bashi ya samu horo an sama wasu matsaya ya samu wani mizani ya an ɗorci mizani da tabbas noman shinkafan nan zai yi hmm. kuma akwai magana ta bibiya cewar noman shinkafar yake yi ko kuma noman shinkafar ya kamata ya yi to duk waɗannan abubuwan ba yi su. Masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin